wanda mijinta ya mutu cikin kwalliya idan hankali da neme ta ba duk wanda ta yi kwalliya tsara da eh, mai yake da suna miji ke nema duk yaro da kaga yana wanka yana tayi malam ita bibiya mai neman matar ita bibiya wannan waƙi kuma wani wuri na koyi wannan ba masallacin akwai wani yaro da ya zo malam abin da dinan ba eh, yana malam in yana karatu malam ka ka koma gefe kana sarrafa shi yana kauye sai na ga baya san shi kafin mu sai na ga abokan da abokan sai na abokan da yan biyu sai na ga ya fara wanke kayan haftas kulansa ya wanke tafiya sa ya wanke wasu sababbin gwaje-gwaje ke sawa, yana ta wannan mana a ƙarshe sai aka kama shi inda aka kama shi tasirin ita shiga jikin ina zaure ya taso kun ba ya masu ba ya masu ba saboda ka na sha ga irin wannan ka ku take menene da kake yi ba sai ka kallon ka ba sai ka karanta amma ka rage gari dukkan ka bibiya mafi yawanci yan gari na malama neman matsala a balle mace wanda ika in ke ta kaga ta ci kalliya ta ci kalliya ba ta tunanin komai ta kama da shi kamar shi ta ce wannan ba kuma sifa ba a fili yake ya mutu Hmm. Yeah. Hmm. ya nuna ma ina da alaƙa da to haka a tsali shi za idan mutum ya canza sai mu canza idan kan da alaƙa da juna addini ne wanda ciki kan zaza mu ba ana tafiya yake da zaka da shaɗan ya za zaka da su bal'amu ya za zaka da su wane da su wane ne ai kawai mutum yana jin sunayen yadda ke da ke da suna suna bukara nan da ita za ka tana masa shi kenan an an zo ana magana ko da misalin mutane suke tambaya a kansa dole ka wuce shi ga yadda yake ga irin yadda yake so ga irin yadda ta masa amma yanzu ya koma kuma kira shi ba na shakkan ya shiga masa ya kira ni don mu yanzu nan garin kaduna idan za ka faɗa mutum magana

saboda zai kaduna ne na gogayya da jama'a da ke da jiki sauran kawai kowa ya kalle ne ya ga ɗan shi ma bai ina fata Allah ya raba lafiya na samu wani wajen na ce wani kuke yi bai eh, hasara da wani wani mai kashi gashi gashi gashi kaza <laughs> Allah ba zai yi zan shi ba ce yan Allah malar sa'id cikin hannun me za ka ce kan zagiri kina ne ke sami shi aka malam ne ike ne mai kan sanda in ka kai da mutum maganar da ka fi dama an za ka ba a mutum magana da gaya wa kowa sai da dalilai na zanatawa to haka za ka fana an kuma haka ba to irin wa'annan yan abin din nan ko da ba sani ba kila mutanen ku ba su na hunce su hmm? ba sai kana kakai dare ba sai ya san ba kai wannan magana yanzu abin da yake fitar da wata magana ta lafiya muna yin ta da bi da miji yawanci ne wannan wanda yana hasa na tsana yana shiga ɗakin na kobana ni na bukatan wani abu ɗakin da ke shi mashi sai Ini makanya maganan tinggal. jarfi ban sani ba sauran garuruwa kila ba Allah ya kamu mu Mune wani mun zauna da mutum shekara ashirin duk masifar da dada dada dada jira ta ce an min kata an min kaza ya kai hakuri kai haka da wa ta ko ne kuke mana kata. ko ne cerita mana kata. daga bayan na gano duk kullum da ake da shi to kuma har yanzu yanzu ban san Kaduna ba gurgudo dole na gani akwai mutanen Allah a cikin garin ba zan manta kuma na Allah ba wanda ka suka nuna min gaskiya suka nuna da dama wallahi wanda lokacin da nake nema a ba sai ce ina zai bari ba in na janye kai biyu in na ce masa ga dalili ga dalili yake ba komai ai ana son ku shiga na kuɗi a kiran da Allah masa cikawa ba san kashe hannun su an fata da shi a kai shugaban su gaba ɗaya a family din su lokacin da aka gawa su da ko ban shi da kwana koma ni ma gefe da zauna a cikin zauna sai shuru kai kai kamar mun ci biyar Allah ya ce wane ana maka tarbiyya ana Allah masa kafa Allah masa kafa Allah ya gafarta masa ce amin tashi kai masa wanka don bai da haƙi ne kamar ba da kaga ba zan ce ba mutanen jirgi mun zauna da shi kai na ilmi ne mai alaƙa da shi can sama yake duk kuma na ƙasa ya ne da alaƙa kasancewa na babuwa da kuma lahi da masu shi to amma wancan sun ban wannan kita koya tara ba don haka nan mai wancan magana da kai da kai tambaya a wurin kuɗi irin na ne to ya kamata ka saka su da jin yanzu nan ba dai ya zo yanzu ana suna ba yanzu idan kuma ya wata kamar kai karo yanzu ba ka ce mutane wa ne mugun ba ka ce masa mutumin kirki ne komai a kansa amma ran da duk aka tashi ana neman ka bayani a kan zarce zalim je ka gaya masa na ce ga alamsa wannan na bani ya ba kana sa wani kana sa jallabiya ba ba zuwa kai karabar da su ba cikin wanda ya ba jallabiyan zai ka ce ka ba wani jallabiya. ka ba wani rauni ba to mu haka muke dan kaduna murora fa yaqulu fa yaqulu al adillatu alami alal man'i min fi'il ma yu'addi ila al-haram walau kana ja'izan fi nafsihi hujjoji akan hana aiki da zai kai mutum zuwa ga haram ko da wannan aikin cin halal ne an zai tsallaka da kai zuwa ga haram to ga hujjojin da ya wata wannan aiki asalin aikin halal ne amma zai kai ka ga haram ko gaba shi yake addalalatu alal man'i bin wujuhin hujjojin barin wannan aikin shi a halal ne ko wannan hanyar shi halal ne amma zai jefa mutum da halaka ga na farko ne alwajihul awwal qawluhu ta'ala ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم kada ku zagi wa'annan da da'una min dunillahi suke bautan wani Allah su kuma sai su zagi Allah ki ba tare da ilimi kaga asali kata su ai kishi kan sa mutum saboda kishi aka sanna ba ta su zagi su hmm? kaga kai ne saboda Allah amma wannan abun zai kai a fata Allah to duk abin da zai kai ka ga fata Allah ya halatta ta bashi in kana so za ce maka ce maka a ah, wannan haka kawai ka so wani malami ɗan Kuma ko menene kana kira sunan shi kana fata shi aha ka ba shi hanya shi ma sai ya tsakko malami. shi ma ya fata shi ƙarshen ta zai ɓata shi da ɓatancin da na ka yawa. to kuma amma ma ka da shi ka gama ganin addini ya tsaya ba ka ba sadakan gumaka ka zama su bautar da kazanje su kaje gaban su kana jin wawayen kansa sai ce kuma musulmai haka in gunkin zaga sannan sai a shiga abin to zaki aike kuma Allah fa harrama Allah ta'ala sabba al ahli mushrikin anan Allah sai hana zagin kuma kan mushriki ma akawun sabbi aidan wa rahmatan lillahi kaga tare da wannan zagi ai fushi ne ko menene kai gaba hamiya yawa da kishi da Allah wa ihanatan li alihatihi sai ka wannan ya dace to amma ga makoman shi hi zari'a hanya ce ila sabbihim Allah ta'ala wa kanat maslahatu tarki masabbatihi maslahan barin zagin nan arjahu min maslahati ne eh, sabbina ko da alihatihi wa hada tanbihi kamar fadakarwa ne bal hatta sarihi a ya fili ne alaman alal man iminal ja'izi hanawa abun da ya halatta da Allah ya kuna sababan fi fi'ili ma la yajuz الوجه الثاني قوله تعالى ولا ولا يضربن ma ليعلم ما min, من زينتهن bai halatta su buga kafafuwansu mace tana tafiya ta buga kafa ya izina gare ta mai harawa jiki amma tana tafiya ta buga kafar ta kama a kayoyi kashan halan ne a gare ta kafar ta ce menene ne to amma zai haifar da wani abu zai kai ta haram ba shi ne maganan ka ba zina a ta tsaro ta aka yi dogon bayani a sun haka nan nan ainihin abin da tabbuka kafanta da yi ulama don a san ma ya fi na min na kuma na hunna aka hana su musu minar darbi بالأرجل بقى كفر وإن كان جائزا في نفسه لكن بقى كفاني بقى كرهن تكي تعرف شيء ألا يكون سببا إلى سمع الرجال سورارا مزاجي آه، صوت الخلخالي da sautin munduwoyi samari sun da duk suka ji an ce wannan tana tafiya da jin karan abin da ke kafanta zinariya Kuma bu shakka wannan kyawa ce yar masu hali ce mai jijiya kowa ina son ta yusiru zalika kanin dawa'i ash-shahawa minhum ila ilayhi ya isa ku